Ai wannan man gashin shi ma in dai tsawon gashi ne da kashe matsalar gashi da gyara gashi da sa shi baki ya sake ga gashin ki yana wani kamshi sai a zata turare ki zazzage mishi wannan sudanitse na ainihi ne tsakani da Allah yana da kyau kin ga wannan wai magana kamshin gaba da matsi gaba da maganin infection ƙaiƙayi ƙuraje fitar ruwa warin gaba da jin zafi ko ciwon mara gare ka inda kika amfani da wannan ayan Allah da kin rufe wannan babi ga sabulun nan mai haukata mata wanda yake sa ki ji jikinki yana ƙanshi yanda kika san an buɗa miki kamfanin turare Sudanes kun san yanzu wasu sun bata shi akwai mara kyau amma inda kina son sabulun sudanes ainihin mai kyau wanda kuka jan ana labarin cewa ko fantas ɗin kika wanke kika je kina son suna sai da kika san magi zaki tabbata kina son suna saboda daɗin su da ƙanshi da sauransu wannan shine ainihin sabulun sultanis mai kyau masu sayan ɗaɗɗe ko sari muna ba su akwai shi fi dozin dubu goma kun gan shi nan duk shine yana jiran kwastoma ga shi nan kala kala a cikin stoma akwai shi ga shi nan mai kyau sannan ga humra jiki magayi ita ma kun san humra ce wacce ba a barin yayinta humra ce ta sirri humra mai kyau Wace kanshin ta ake so namiji ya ji mai aure ko mara aure duk za ta iya amfani da su so irin so irin ainihin kan daba zawara kasuwa ta yi nauyi kin je lake da mom a cikin gida to ke yi kokari ke amfani da wannan humra ko kuma namiji kangarare wanda kin ta amfani da maganin mallaka yaki ke samu humra jiki magayi ke amfani da ita in Allah ya soya da sai kin damke shi a hannunki yana da kyau sosai tana da kyau kwarai da gaske sannan ne ga turaren tsugunu wannan turaren tsuguno din gyara ango da amarya shi turare ne da zaki turara ki tsuguna in allah yadda zaki ga amfanin shi saboda yana da kyau kwarai da gaske ga kuma man gashi wanda zai sa gashin ki ya cika ya yi tsawo ya yi baki ya girma sannan ne ya kashe duk wani dandruff da duk wani matsala na kai wannan sabulun wannan man gashin yana da kyau don man gashi ne wanda yanda kika san an miki an miki sarauniya a india saboda kun san salon da inda ya gashin ta yana ganin ko bindin doki iyaka kenan ko to gashin ki wannan zai sa ya girma ya tsawo ya zama na gashin ya yi normal sannan ga wannan sabulun shi kuma danis shi ma dan zamfara shi kuma na kamarwa ne shi ma gashi nan wannan yana da kyau anti infection kenan ya kashe matsalar infection ya sa jiki kanshi da sauransu yana da kyau kwarai da gaske sai ku ji bayanin wannan kwalli na sirri wannan kwalli na ban mamaki da shi da wannan sirri na sanyin mara maza da mata ku yi ƙoƙari don allah ku saurari wannan bayani zai amfane ku kware da gaske wato wannan sabon kwalli ne da aka haɗa sirri na malamai yana da kyau naturally quality yana da kyau sosai original ne wannan kwalli ne na dabino an haɗa shi da idon kai idon ki idona don muhibba da sha'awa tsakanin maza da mata kowa yana iya amfani da shi kwalli ne wanda ya shafi bangaren irin jan hankali irin farin jini irin mallaka irin kwarjini irin neman miji irin bangaren irin kasuwanci ko aiki kamfani shago gidan laraba ko gidan aiki ko wani abu da sauransu ko irin mu'amala ta al'umma mutane za su soka za ka shiga ran al'umma in miji ne zai mallake ki in saurayi ne zai soki in abokanan mu'amala ne ko mi zai soka zai soki haɗi ne na musamman tsakani da allah yana yi yana da garanti yana da kyau yan uwa kar ku sake a baku labarin wannan kwalli mai kyau mai inganci da aka hada lakani na malamai sannan ne ga wannan sirri na sanyin mara tsakani da allah wannan ko irin kaikayi ko tsatsagewar gaba ko irin jin zafi wurin fitsari ko irin karancin sha'awa ko bushewar jiki wannan in allah ya so ya yadda idan aka sha shi za a sha shi na tsawon sati ɗaya ko tsawon kwana uku a ran da aka fara sha da yadda Allah a ranar za a rage jin duk matsaloli kamin a gama shan shi za a daina jin duk matsalolin da ake ji bangaren irin duk wani abu da ya shafi sanyin mara sanyin kashi sanyin mai wannan magani tsakani da Allah har maganin irin olsa zafi waye gaskiya yana abubuwa fa da yawa sirri ne na kwarai wanda tsakani da Allah mun yarda da shi mun gaskata saboda an gwada an gwada an gwada kar ku manta na saba tallata muku dan goshi tsakani da allah yan uwa mata ku bar bari wannan sirri na dan yana wuce ku in dai kun san me kun samu mai kyau kun san dangoshi addu'a ce lakani ne da malamai ke tofa yan an tofa an samu wannan lakanin da